daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar a Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan kodiyaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku da rabi kenan wato uku da rabi ne ma kenan a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kwastam a najeriya ta samu karin kudaden shiga a bara fiye da abin da ta samu a shekarar 2015 ko me ya kawo hakan shine aka samu umarni daga headquarters cewan shinkafa a daina karban harajin ta a nan ta shigo ta seaport haka motoci a daina karban harajin sannan yayin da wasu kasashe suka alkawarin ba da kudaden tallafi ga kasashen da ke yankin tafkin chadi da rikicin boko haram ya shafa wato bayan da aka kammala taron birnin oslo na ƙasar norway muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan waɗanne matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka domin ganin an daƙile karkata akala kuɗaɗen da za a samar domin 'yan gudun hijirar lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida amma ku duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka donald trump ya yi kira a yau litani da aikarin dala biliyan 54 a duk shekara akan harkokin tsaro idan wato inda ya kwatanta wannan karin kashi goma cikin ɗari a matsayin muhimmin mataki a wani sako da ya kasance tamkar jaddadawa duniya karfin amurka a fannin harkokin tsaro da jajircewanta da yake jawabi ga gwamnoni a fadar white house shugaba trump ya ce tilas ne mu tabbatar da ganin zaratan sojojinmu maza da mata suna samun kayan aiki wanda suke bukata wurin hana yaƙi kuma su yi nasara idan aka buƙaci su je faɗa su kare sunar ƙasar mu sabon shugaban ya ce ya kamata amurka ta sake komawa bisa turbarta na yin nasara a yaƙi ya yi misali da lokacin da yake ɗan yaro bayan yaƙin duniya na biyu inda amurka take alfaharin cewar ba ta taɓa rashin nasara a yaƙi ba jama'an kula da shirya kasafin kuɗi na ƙasar sun shaidawa manema labarai cewar wannan babban karin kudin tsaro zai rage kudaden da ake kashewa wajen gudanar da waɗansu ayyukan cikin gida kuma da taimako da amurka take baiwa wasu ƙasashe gwamnatin trump tana shirin gindaya tsarin kashe kudaden hukumomin gwamnati a wani sako da za ta gabatar a majalisun ƙasar a wata mai zuwa tare da shirin aniyar rage haraji da zai biyo baya. a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau litinin cewar babu wani abin kirki a tsarin kiwon lafiya da ya gada daga tsohon shugaba barack obama sai dai bai bayyana yadda za a soke shi ko kuma a mai gurbinsa ba a ganawa da yi da gwamnonin ƙasar da kuma shugabannin wani kamfanin inshura a lokuta daban-daban trump ya kwatanta shirin kiwon lafiya mai rahusa da aka aiwatar na tsawon shekaru bakwai da ake kira obama ke a matsayin mara tasiri wanda kuma ake cike da kurakurai ya faɗa a ganawar guda biyu cewar wannan shirin inshora kiwon lafiya mai tsada ga amurkawa da ke ƙarƙashin doka za a rusa shi kwata-kwata sabon shugaban ɗan jam'iyyar republican ya ce jam'iyyar za ta iya kyale shi yadda yake domin siyasa kawai ya ce yana jin za su yi suna idan suka kyale 'yan jam'iyyar democrats su ɗauki laifi idan shirin bai ci nasara ba amma duk da haka trump ya ce wannan ba zai zama adalci ga miliyoyin amurkawa da suke cin gajiyar wannan shiri ba wannan shiri wannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya yi gargaɗi da cewa waɗanda suka maida siyasar hanyar neman kuɗi suna barazana ga zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen duniya idan aka yi la'akari da batun kare haƙƙin bal'adama babban jami'in ya yi gargaɗi ne a wajen buɗe taron hukumar kare haƙƙin bil'adama a karo na 33 a geneva ya ce duniya za ta yi asara idan aka saurari kamfe da wasu shugabannin siyasa suke yi na wato take haƙƙin bal'adama ko kuma barazana da suke yi na janyewa daga waɗansu yarjejeniyoyi da aka ƙulla da kuma cibiyoyi da ke goyon bayan irin waɗannan 'yanci. antonio guterres wanda yake halartar taron karo na farko a matsayinsa na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwansa akan abin da ya bayyana a matsayin wato halin ko in kula da ake nunawa abin da ya shafi kare haƙƙin bala'adama a duk faɗin duniya ya yi gargaɗi da cewa keta haƙƙin bala'adama alama ce ta tashin hankali ya ce haƙƙin kowa ne ɗaukar mataki na ganin ba a sami tashin hankali ba ya ce tilas ne a saurari koke-koken al'umma a kuma ɗauki matakan gaggawa na shawo kansu yadda ya kamata afirka ta kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da suka yi wani gwajin farko na rigakafin kamuwa da ciwon zuciya da bugun jini tsakanin waɗanda suke fama da cutar kanjamau waɗanda suka fi fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka an tara ana tara jerin waɗanda za a yi gwajin a kansu da aka mai lakabi da rifrif a wani yunkuri da aka bayyana a matsayin sabon salon yaƙi da ƙwayar cutar hiv da nufin taimakawa waɗanda ke ɗauke da cutar su iya rayuwa cikin ƙoshin lafiya. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumar kwastam a Najeriya ta ce ta samu ƙarin kudaden shiga a bara fiye da abin da ta samu a shekarar 2015 a yankin jihohin Oyo da Oshin da ke kudu maso yammacin Najeriya. mataimakin kontrola hukumar ta kwastam ne mai kula da shiyar tanko muhammad bayero ya bayyana hakan a wata hira da yi da murya amurka ga hassan umar tambol da ƙarin bayani a tsakanin watan janairu da disamba na shekarar 2016 hukumar kwastan ta najeriya mai kula da jihohin oyo da osun ta tara miliyoyin kuɗin haraji mataimakin kwantarolan kwastan mai kula da jihohin oyo da osun tanko muhammad bayero ne ya shaida wa muryar amurka hakan a hedkwatar kwastan da ke ibadan harajin da muka tara a 2016 ya fasin din abin da muka samu 2015 kamar naira nawa ne kuka tara

kusan hamsin. Don tasha shida kun fi samun kuɗi bisa ga tasha biyar. Zahiri zahiri. To wannan duka haraji ne akan motoci ko ko akan shinkafa? Eh wannan shekara lokacin ka duba ana karɓan haraji akan motoci da suke shigowa ta boda da kuma shinkafa da ke shigowa. Kusan ƙarshen shekaran 2016. 2016. Shi ne aka samu umarni daga headquarters cewa shinkafa a daina karɓan harajinta a nan ta shigo ta seaport haka motoci a daina karban harajin su amma kafin nan mun tara kuɗi substantial shi yasa da aka ga abin da aka samu a shekarar 2016 ya surpassing abin da aka samu 2015 da miliyan 254 kamar waton motoci nawa ne kuka karbe haraji gare su a wannan shekara ta 2016 shekaran 2016 mun karbe haraji na miliyan 320 da dubu

watan yankin jihohin osun da oyo kenan zahiri haka ne osun da oyo kuma hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to a najeriya har ila yau an bayyana zaman lafiya a matsayin gicikin da ke bunƙasa fannonin rayuwar bil'adama musamman ma ta fannin noma da mafi yawan mutane musamman na karkara ke dogaro a kai sabon basaraken gargajiya na masarautar gamai ne a karamar hukumar shandam a jihar plateau mai miskon martin shildas ya bayyana hakan yayin bikin naɗin sarautar da aka masa a yau wakilin murya amurka zainab babaji ta halarci bikin naɗin sarautar ga kuma rahoton da ta aiko mana Sabon basaraken gargajiya na kasar Gumai a karamar hukumar Shandam a nan jihar plato Miskan Martin Shelders ya yi alkawarin haɗa kan al'umma da bunƙasa aikin noma da wanzar da zaman lafiya. Masarautar mai dai masarauta ce mai daɗaɗɗiyar tarihi wanda bincike ya nuna cewa an kafa ta tun cikin ƙarni na goma sha takwas wanda a yanzu haka sabon mai Martin Shelders shine basarake na talatin da ɗaya. mai Miscom Martin Shelders ya fara ne da nuna farin cikinsa kan nasara da Allah ya bashi. Sarauta dai kowa ya samu dole ya ji daɗi kuma abin farin ciki ne gare ni gare 'yan uwana da iyalina duka. Mu gumai mu ne na manoma shi longama ne uban hasi in an samu longama za a samu bunkasa a noma za a samu abinci a gari muhimmin abu shi ne zaman lafiya in kana so in ka gangare ya zona lafiya to suna da sarki mai imani dubban jama'a ne dai daga sassa daban-daban na najeriya suka hallara a garin shandam don taya long mai din murnar naɗa shi sarautar gumai Na zanta da wasu 'yan kabilar gumai da sauran makwabtansu don jin abin da suke bukata ba saraken ya fuskanta. Sunana Tadiyo Silman muna fatan ganin zaman lafiya don ita zaman lafiya ita ce ginshikin ci gaban rayuwa. Sunana Major General Shaku Dikko zan ba shi shawaran cewa a yadda na san halin shi na yana da sauƙin kai shi mai hurɗa ne da jama'a sosai sosai ba ba ba ƙarami to in ya ci gaba da haka zai ji daɗin sarautar nan sunana khalid muhammad ina zaune nan shandan tun kusan shekara talatin da wani abu nan alhamdulillah gaskiya fi sabilillahi akwai kyakkyawan dangantaka to gaskiya fi sabilillahi sun nuna mana su mutane ne na kirki abin da muke fatan ganin yayi shine abin da yake gaya mana ya ce mana to in allah ya da wannan mulki da allah ya bashi to ya ba mu ne gabaki daya saboda haka mu yayi alkawari zai wa kowa adalci kowa na sani Shi ma gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda da shi da sarakunan gargajiya na jihar Nasarawa suka zo don mara baya wa sabon langumai din ya ce dangantaka tsakanin jihohin Plateau da Nasarawa wanda a baya jiha ce guda al'ummomin jihohin kuma suna mutunta juna. Na imani mutanen Shandam da mutanen Plateau sun yi ah, sa'a kwarai da Allah ya sa wannan ne aka zaba ya zama sarkin Sabon langumai ɗin dai mutum ne da ke da ilimin zamani wanda yake da digiri na biyu ya kuma rike makaman gwamnati da dama a jihohin Filato da Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Shandam a Najeriya. To bayan kammala taron Oslo na ƙasar Norway a makon da ya gabata inda wasu ƙasashe suka alƙawarin ba da kuɗaɗen tallafi ga ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi da rikicin Boko Haram ya shafa. wasu kasashe sun yi alkawarin samar da kuɗaɗe da za a tallafa waɗannan kasashe yayin da yankunan ke fuskantar barazanar matsalar yunwa ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan waɗanne matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka domin ganin an dakile karkata akalar kuɗaɗen da za a samar domin 'yan gudun hijira amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Gwamnan Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. duk da manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa karfe 4 ne ma ne sura minti 16 ga kira mun samu daga nasarawa wane ne kan layi eh, mai magana shine muhammad a kana daga lafiya bare bari yawa muna jin ka malam muhammad Ah, to alhamdulillah wallahi ina ta kira ina ta kira sai yau dai Allah ya bani dacewa kuma ina muku fatan alkhairi da wannan program. Allah sarki to mun gode mu yanayin ra'ayinka dangane da matakan da ya kamata a ɗauka domin hana karkata akalla kudaden da ake samarwa domin 'yan gudun hijira. Eh, me kace? Hello ga wani ga wani kira mun samu daga Potoskum. Wane ne akan layi? Eh, alaikum. wa alaikum salam muna jin ka na fitisko yawa suna na haruna muhammad yawa malam haruna menene ra'ayin ka yau sakataren kungiyar yanke kina sai na fitisko yawa muna jin ka yawa to yadda za a samu a magance wannan matsalar shine a rinka bayar da kuɗi dare daga hannun masu anguwanni da lambobi shine kawai hanya mafi sauki da za a iya gane wannan za a iya samu sauki hmm. to a mun eh, gode a malam haruna daga fatuskum ga kira daga kaduna mun samu wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa alaikum assalam wa rahmatullah Mahamud Lalo barka da dare Alhaji Musan Garo muna maka barka da wannan lokaci eh, Son ne ma barka da aiki kuma na fatan kowa lafiya. Lafiya kalau sanda zuwa wannan fili namu. Menene ra'ayinka? Alhamdulillah. Mm. To a gaskiya al'amari abinda nake dubawa ya kamata a ce su kansu inda ake dawwama irin wannan al'amari a hannun mm. su Yi tsoron Allah da cewa yi wannan abu gudun hijira da kake gani abu ne wanda yake san zai iya faruwa da kai zai iya faruwa da ni zai iya faruwa da kowa to idan aka ce an samu abubuwan da za a tallafa ya gudun hijira kai ka karkatar da su wani waje to ina kake so ka kai su ko ma abin takaici da zaka tallafa wannan abin na idan ka tallafa ba fa kuɗin ka bane an ɗauka ne an baka domin a yi kai kanka ba za ka iya turo kuɗi a jiwonka in kana da halin ka tallafa domin a gudu tare a tare amma sai ka je ka mamaye abubuwa gaskiya al'amari wanda ya kamata hukuma ta sa ido sosai kwarai da gaske malam Mahmud domin a kan samun irin na abubuwan a rika samun matsaloli da ƙarshe ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode da wannan dama da na samu mun gode da gudunmawar da ka ba Alhaji Musa yanzu ga wani kira mun samu daga jihar Taraba wane ne akan layi oh, Malam Adamu daga Bali Local Government Garba Shede yawa muna jin kamala Adamu yawwa ni kan ina ba da shawarar cewa kowane ainihin duk mutumin da duk ainihin shi ainihin masu unguwanni ya bi ta hannun masu unguwanni da bulamomi mm. a ɗauki sunakinsu ainihin wayannan mutanen zai fi karbuwa a doki suka san waɗanda abin ya zaba? Hmm. shawarar da zan ba da kenan a huta lafiya huta gajiya. To mun gode Malam Adamu daga eh, jihar Taraba lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kiran mun samu daga jihar Gombe Wani ne kan layi? Wani ne kan layi? Garba ne daga daɗin kowa Gombe multi level local gama. Yawa to muna jin ka Malam Garba. wata ne a ra'ayina ina bukatar a son samu a samu shugabanni na talakawa wanda suke wannan yanki da za su gabatar da wannan al'amari. Mhm. Muna jin kamalan garba. Shi ne na ce a ra'ayina ina so a samu shugabanni wanda suke na talakawa wanda suka san wa'annan mutane da za su ba su taimako yadda aka aka haɗa wannan abu. a samu wanda suka san wannan al'amarin a bada wannan taimako to mun gode malam garba bari mu je jalingo wane ne akan layi buba mu ne daga jalingo to malam buba muna maka lalle marhabin da zuwa wannan fili menene ra'ayinka ra'ayina shine ina so a tantance mutanen da za a rika tura musu kuɗi kasan mutane yanzu handama da baba kere ya musu yawa a tantance mutane mafi sai haiwayen da ya kamata a tura musu wayanda za su raba mutane kuɗi hmm. shine kawai ra'ayina to muna godiya malam buba mubi daga jalingu bari mu je jihar jigawa wa wani waye me waye akan layi mutari mutar ce da kan layi bujin gudanar local government jigawa to muna jin ka malam mutari a ni ra'ayi na akan wannan al'amari wato idan Allah ya sa aka samu kudin gudun gudunmawa wannan mm. a elo eh muna jin ka malam mutari kana jira yawa to ra'ayi na shine a uh, a samu wa'annan mutane mm. wadda suke musamman garuruwan da aka dan gwako ne a samu a gyara musu shi domin a mai da su su ci gaba da harkokin yau da kullun na garuruwansu mm. musamman waɗanda suke aikin rani a ci gaba da bunƙasa musu harkar nomansu mm. ni a ra'ayina kenan to mun gode a malam mutari daga jihar jigawa bari mu je naija wane ne a kan layi haruna zingero to muna jin kamala haruna eh ni a shawara ta mm. yadda ya kamata a taimaka wa mutanen nan eh. abin masu anguwanni daga ce da abin nan su dinga kai abin nan tunda ana yi manyan na yi ana dannewa a ce ba su suka ce ba su ce ba kaga ya kamata an bi wayannan zai fi sauki a a ra'ayin kenan to muna godiya malam haruna daga jihar neja bari mu je funtuwa jihar katsina kenan wani ne kan layi na funtuwa kana tare da mu tana kaman a layina shi ya tsinke lamba da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan batun kudaden tallafi da ake shirin za a sama wa 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya shafa ga kira mun samu daga jihar katsina wane ne akan layi bako ne daga jihar katsina yawa to muna jinka yawa ra'ayi na yau da na kira ku allah ya sa na samu to muna godiya wanda ya kira daga jihar katsina kuma ma da shi ne ma muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira domin su ba da ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan allah kai mu madalla yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles ta tsara buga wasannin sada zumunci a cikin watan nan mai zuwa na Maris a birnin London. A zaman wani sashe na shirye-shiryen tunkarar wasan neman gurbi a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya da ƙasar Afirka ta kudu. Najeriya za ta kara da Senegal a ranar 23 ga watan Maris ɗin kana bayan kwanaki hudu kuma ta kara da Burkina Faso. zakarun na afirka har sau uku najeriya ta kasa samun shiga gasannin cin kofin nahiyar afirka har guda biyu na baya dalili kenan da ya sa suka mai da hankali domin samun shiga gasar ta duniya najeriya ta so fafutukar neman gurbin gasar ta duniya ne da kwarin gwiwa inda ta yi nasara a dukkanin wasannin ta biyu na farko da kasashen zambia da algeria lamarin da ya bata maki shida wanda kuma ya dora ta saman rukunin nasu ya zuwa yanzu kasar zambia da ke karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta buɗe gasar tare da yin galaba a kan kasar gini da ce daya da nema zambia mai morewa goyon bayan dubban 'yan kasar da ke filin wasan ta buga wasan ne a cikin kuzarin gaske duk da yake kasar gini ma ta yi mata matsin gaske to amma dai ta kasa farke kwallon a ɗaya wasan rukunin na a da aka buga jiya lahadi kasar masar ta yi kunnen doki da mali ba wanda ya zira kwallo yanzu haka ana can ana fafata wasannin rukunin bi na gasar inda kasar senegal take karawa da sudan ita ko kamaru tana bugawa da kasar afirka ta kudu Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta lashe gasar kwallon kafa ta League Cup bayan da a wasan karshe ta gasar a jiya Lahadi ta doke Southampton da ci uku da biyu. Da farko dai Southampton ce ta fi alamun lashe kofin da ta yi wayan baya ta farke kwallaye biyu da United ta jefa mata. To sai dai reshe ya sake juyewa da mujiya da a minti na 87 Zlatan Ibrahimovic ya sake zura wa United din kwallo ta uku. wannan ne kofi na farko da kocin kungiyar jose mourinho ya lashe a komawarsa united wanda kuma ya bashi damar daidaicewa da tsohon kocin kungiyar sa alex ferguson a yawan lashe gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka na matukar goyon bayan kungiyar tsaro ta neto kuma za ta tsaya tsayin daka wajen ƙawancenta da ƙasashen ƙetaren teku na transatlantic a cewar mataimakin shugaban ƙasa mike pence a yayin da yake jawabi a taron da aka gudanar a munich ya ƙara da cewa amma harkokin tsaro a turai na buƙatar sadaukar da kai irin namu ƙawancenmu da ƙasashen ƙetaren teku na da manyan shika-shikai guda biyu da muka sa a gaba domin cimma wannan manufa a babi na biyar abokan ƙawancenmu sun sha alwashin kai wa juna ɗauki a yayin da aka kai masu farmaki a babi na uku kuma mambobin sun yi alkawalin ba da goyon baya tare da taimakawa wajen tabbatar da kiyayewa da kuma taimakawa juna wajen yin tsayayya da duk wani farmaki alkawuran da muka dora wa juna na harkokin tsaro ba su samu nasara ba a bangarori da dama na lokaci mai tsawo a cewar mataimakin shugaban kasa pence kuma hakan ya kawo cikas a ginshikin ƙawancenmu a shekarar 2014 kowace ƙasa mamba za ta mayar da hankali wajen amfani da kashi biyu cikin ɗari na kuɗin shigarta akan harkokin tsaro cikin shekaru goma amma ƙasa amurka da wasu ƙasashe guda hudu ne kaɗai suka kai ga wannan matsayi a cewar mataimakin shugaban ƙasa pence bari in fayyace muku wannan batun shugaban ƙasa amurka ya sa ran dukkan ƙawayenmu su cika wannan alƙawali wajen aiwatar da ayyukan kuma ɓangaren yawancinsu lokaci ya yi da ya kamata su yi fiye da hakan a cewar mataimakin shugaban ƙasa pence saboda irin manya da sabbin kalubale da ke fuskantar kungiyar ta neto kungiyar ta faɗaɗa wasu matakai na tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro ta wajen girke dakarun ko ta kwana na haɗin gwiwa a poland da kuma wasu ƙasashe uku da ke arewacin turai da aka fi sani da baltic states amurka za ta ci gaba da jagorancin rau da take takawa wajen tabbatar da cimma wannan buri da kuma sauran ayyukan haɗin gwiwa dangane da ƙasar ukraine a cewar mataimakin shugaban ƙasa pence Ƙawancenmu zai ci gaba da ɗora wa ƙasar Rasha alhaki da kuma buƙatar ta ta mutunta yarjejeniyar nan ta Minsk wadda ta fara da daina ruruta tashin hankali a gabashin Ukraine. Kuma a lokaci guda, mataimakin shugaban ƙasa Pence ya buƙaci ƙungiyar tsaro ta NETO ta jurewa wannan ƙalubale musamman a cewarsa ta wajen buƙatar ƙawance domin ƙara ƙaimi wajen murƙushe hanyoyin samawa 'yan ta'adda kuɗaɗen shiga da kuma yaɗa ayyukan su ta yanar gizo. Tsayayyar ƙungiyar NETO. na nufin ingantaccen tsaro a duniya kuma ƙasar amurka za ta ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta neto domin cimma wannan buri a duniya wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan kuma shine labaranmu a takaice. shugaban amurka donald trump ya kira a yau litinin da a ƙarin dala biliyan 54 a duk shekara akan harkokin tsaro inda ya kwatanta ƙarin kashi goma cikin 100 a matsayin wani muhimmin mataki a wani sako da ya kasance tamkar jaddadawa duniya karfin amurka a fannin harkokin tsaro da jajircewanta da yake jawabi ga gwamnoni a fadar ƙasar wato ta white house kenan shugaba trump ya ce tilas ne mu tabbatar da ganin zaratan sojojinmu maza da mata suna samun kayan aiki wanda suke bukata wurin hana yaƙi da kuma su yi nasara idan aka bukaci su je fada su kare sunan ƙasar a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau litinin cewar babu wani abin kirki a tsarin kiwon lafiya da ya gada daga tsohon shugaba barack obama sai dai bai bayyana yadda za a soke shi ko kuma mai gurbinsa ba a ganawa da yi da gwamnonin kasar da kuma shugabanni na wani kamfanin inshora a lokuta daban-daban trump ya kwatanta shirin kiwon lafiya mai ra'usa da aka aiwatar tsawon shekaru bakwai da ake kira obamacare a matsayin wato mara tasiri wanda kuma ke cike da kurakurai shugaban hukumar kare hakkin bala'adama ta majalisar dinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya yi gargaɗi da cewa waɗanda suka mai da siyasa hanyar neman kuɗi suna barazana ga zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen duniya idan aka yi la'akari da batun kare haƙƙin bal'adaman babban jami'in ya yi gargaɗi ne a wani wato a wurin buɗe taron hukumar kare haƙƙin bal'adama a karo na 33 a geneva ya ce duniya za ta yi asara idan aka saurari kamfen da shugabannin siyasa suke yi na take haƙƙin bal'adama ko kuma barazana da suke yi na janyewa daga waɗannan yarjejeniyoyi da aka kulla da cibiyoyi da ke goyon bayan irin waɗannan 'yancin. to a gaida baba ya koma kiyar masu sauraro baki da abin da ya saka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyan na safe kenan agogon ghana yanzu a madadin shi ba biya kuma kirin da ya na gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu greg burns da ya hada mana sautakanni mahmud lalo ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc